sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Aliyu Mustapha Sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To, Baba a Najeriya ana murna kan sosai da bayyana ko kuma kuɗata 'yan matan nan ashirin da wani abu 'yan cibok da aka kamo amma akwai ta baba ne da aka samo su. Muna da alƙalumman da ke nuna yawan musulmin da ke shirin jefa ƙuri'a da kuma wanda za su jefa ƙuri'a ɗin. sannan shugabannin kasashen duniya na ta aika sakonnin ta'aziyya ga iyalan sarkin da aka ce ya fi kowa daɗewa na sarauta a duniyar nan to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji kokari da ministoci da hafsoshin sojar kasashen tafkin chadi ke yi a yakin su da boko haram mutanen nan sun binne nakiyoyi ba a kyakkyawan gyara gurin ba matsala ne an kori boko haram kuma ka zo kuma nakiya ta kashe ta akwai kuma hira da hajiya naja'atu muhammadu a wata kusa ce mai fafutukar ganin an kwato 'yan matan chibok a kan karbo wato su wasu daga cikin 'yan matan wadda gwamnatin najeriya ta yi to ai da cewa suka yi ba za ma su magana da 'yan boko haram din ba suwa so, gwamnati gwamnati eh ta fito da farko sannan daga baya kuma ta zo ta ce ita eh, ta miƙa wa to ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta kawo muku amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a barkanku da asuba a najeriya ana ci gaba da murna da ko bayyana ra'ayoyi daban-daban game da kubutar 21 daga cikin 'yan mata na chibok da kungiyar boko haram ta sace wanda suka samu 'yancin kansu har ma suka sadu da mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo jiya abuja mataimakin shugaban kasar wanda ya ce kubutar yaren abin yabawa ce ya musanta rahotannin da ke cewa ba ni gishiri ba kamar da aka yi tsakanin ita gwamnatin najeriya da 'yan boko haram inda ita gwamnati ta sako wasu kwamandoji hudu na boko haram su kuma 'yan boko haram din suka sako wa'annan 'yan matan shi ma ministan watsa labaran najeriya lai muhammad ya dole nasarar samun 'yan matan akan abin da ya kira cijewar da aka yi wajen gudanar da tattaunawa da sulhun taba wanda su ne suka haifar da aminci a tsakanin sassan biyu wato gwamnati ta su 'yan boko haram din rahotanni dai sun ce kungiyar ba da agaji ta red cross da kuma gwamnatin kasar switzerland ne suka yi jagorancin tattauna da ta kai har aka sako wa'annan 'yan matan kuma hukumomin na najeriya sun ce za a ci gaba da tattaunawa din domin neman kubutar da sauran yaran da suka rage tsari a hannun 'yan boko haramiyar tun a cikin watan afrilun shekarar hudu ne dai mayakan boko haram suka yi awon gaba da 'yan matan kusa 300 daga wata makarantar sakandare da ke garin chibok can cikin jihar borno da yawansu sun samu sun gudu amma dai har yanzu akwai mai tun da sha tara da ke tsare michelle obama matar shugaban amurka barack obama ta ce kalaman ɓatanci kan jikin mata da ke fitowa daga bakin ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben wannan shekara maganganu ne na cin zarafi masu ban tsoro kuma wanda ke da ciwo a wurin mata matar shugaban ƙasar da bata fito fili ta ambaci sunan donald trump ba a cikin jawabi da take yi na motsa jiki wadda take gabatarwa a jiya wajen wani taron yi wa hillary clinton campaign amma kowa ya san tana magana ne game da zargin da wasu mata guda hudu suka fito suna yi inda suke cewa donald trump ya taba jikinsu ba tare da amincewarsu ba michelle obama ta ce irin waɗannan maganganu ba abin da ya kamata ba ne a riƙe shi ko kuma a ɗauka wani abu ne da aka saba yin shi ba kuma ta ce bai kamata a bari ana yin su ba don kawai ana cikin haɗa haɗar siyasa na zaɓe ba shi ma donald trump dai ya zare da mutse sosai wajen kare kansa daga waɗannan zarge-zargen da matan suke yi mishi wanda aka wallafa a manyan jaridun amurka irin su new york times palm beach ta florida da washington post da kuma mujallar people magazine dan takarar ya ce duk waɗannan mata makaryata ne kawai da suke yi mishi ƙazafi don a cewarsa duk abin da suka faɗa ba ɗaya da ya taɓa faruwa. To muna baku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. wani bincike da aka gudanar a nan amurka ya nuna cewa kashi 86 cikin 100 na musulmin da ke zaune a wannan kasa duk sun gama kudurta cewa za su fito su jefa ƙuri'unsu in allah ya kai mu ranar zaben shugaban ƙasar da za a yi ran takwas ga watan nan mai zuwa na nuwamba a daidai lokacin da ake ganin kamar kyamar da ake nuna musulmi da musulunci suna karuwa a cikin amurka ɗin ƙungiyar kare hakokin musulmi ta amurka da ake kira kea ita ce ta fito jiya ta alƙaliman da ke nuna sakamakon wannan binciken inda kuma aka nuna cewa daga cikin wannan kashi 86 cikin ɗarin kashi 72 cikin ɗari duk sun yanke shawara cewa 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrats hillary clinton ce suke shirin su baiwa ƙuri'unsu yayin da kashi 4 cikin ɗari suka ce za su jefa ɗan jam'iyyar republican wato donald trump nasu ƙuri'un akwai kuma kashi uku cikin ɗari da suka ce su kam 'yar takarar jam'iyyar green party jill stein ita za su zaɓa yayin da kashi biyu cikin ɗari na ƙarshe suka ce su kam hankalinsa ya fi kwanta da gari johnson don takarar jam'iyyar libertarian party mutane 38 aka hallaka aka raunana fiye da 50 a cikin wata mummunar tarzoma ta barke a ranar laraba shekaran jiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya an ce tashin hankalin ya samo asali ne tun daga lokacin da mayakan 'yan tawayin silika suka afkawa garin kanga bandoro inda sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya suke suka tunkare su har suka kashe mutane goma sha biyu a cikin 'yan tawayen sai dai kuma cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu akwai fararen hula guda tara ana jin wannan farmaki kamar ramuwar gayya ce da su mayakan salika ɗin suka kai don rama kisar gilla da aka yi wa wani ɗan uwansu a cewar rundunar kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗin To a ƙarshe shugabannin ƙasashen duniya na ta ci gaba da aika sakonnin ta'aziyya bayan mutuwar sarkin da aka ce ya fi kowane sarki daɗewa yana sarauta a duniya nan wato sarki Bhumibol Adulyadej wato sarkin ƙasar Thailand kenan wanda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya wanda kuma aka ce galibin mutanen ƙasar shi su miliyan 67 ba su taɓa sanin wani sarki ba a rayuwarsu illa shi. marigayi sarki bumibol dai ya hau gadon sarauta ƙasar tasu yana matashi ɗan shekaru goma sha takwas ne kacal a shekarar arba'in shida ma'ana mutumin ne ya share zunzurutun shekaru 70 cif yana sarauta ƙasar tasu ta thailand labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda ministoci da hafsoshin rundunonin mayakan kasashen tafkin Chadi da suka gudanar da taro a Yemen babban birnin Nijar domin duban ayyukan da sojojin haɗin gwiwa a yakinsu da suke yi da Boko Haram. Ga su Mummuni Barma da ƙarin bayani. waiwaye kan irin ayyukan da rundunar haɗin gwiwa mai kunshe da sojojin yankin tafkin chadi wato najeriya nijar cameroon chad da jamhuriyar benin shine makasudin wannan haɗuwa ta ministocin tsaro da hafsoshin rundunonin mayakan waɗannan ƙasashe a nan jami'an na son nazari ne akan zahirin halin da sha'anin tsaro yake ciki a yau a yankin da ke fama da hare-haren boko haram bayan zartar da wasu matakan da aka ɗauka a yayin wani taron da ya gudana a watanni hudun da suka gabata Hasumi Masaudu shine ministan tsaron kasar Nijar. Da muka yi taron nan Jamina. akwai garuruwa da yawa cikin Najeriya da ke ga hannun Boko Haram. Yanzu don an amsa su don bayan gama aiki da muka yi kuma a kasar difa kuma ana na ana jin sauki yanzu ba a ganin su mun kakkashe su. Dai mun san dai yaki yanzu ba su da karhin da suke da da kuma muna mun dauko aniya wangare nan zamu dauko aniya mu kare yaki. Duk da irin waɗannan nasarori da aka samu a garuruwan da rundunar ta CBLT ta sanar cewa ta karɓe daga hannun ƙungiyar Boko Haram, akwai wani ƙalubale na daban da ke gaban ƙwararru a fannin tsaro, in ji injiniya Sanusi Imrana Abdullahi, sakataren zartarwar ƙungiyar CBLT. Guraren da aka kwato akwai ƙananan matsaloli a ciki. Mutanen nan sun binne nakiyoyi ba a kyakkyawan gyara gurin ba matsala ne. an kori boko haram kuma ka zo kuma nakiya ta kashe ka saboda haka wannan kokarin ake yi tukuna akwai kwararru a cikin sojojinmu wannan suke da kayan aiki da kuma training eh, yadda za su je su duba su ga ina ne ake da wannan nakiyoyi ko kuma eh, karafa da su kace mutane ana ciccire su a can baya shugabannin rundunar ta haɗin gwiwar kasashen cblt sun koka akan rashin kuɗi a sakamakon rashin cika alkawali daga abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa To kome ake ciki watanni hudu bayan wannan korafi? To gaskiya mun sha faɗa cewa abin da da muke amfani da shi shine kuɗin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar dala miliyan 88 dama ya alkawarin 100 saura 14 in ya samu dama zai bayar. Amma dai ƙasashen duniya da suke ta faɗa mu dai ba mu gani ba amma an ce sun ba wa ƙasashenmu mu taimako wanda suke cewa bilateral. Mahalarta taron sun yi amannar cewa samun haɗin kan jama'ar da matsalar Boko Haram ta afkawa garuruwan su a ƙasashen na Najeriya, Nijar, Kamarun da Chad na da matukar mahimmanci wajen samun nasarar wannan yaƙi da wasu ke yi wa kallon wankin hula. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Barma. a najeriya kuma mutane da dama ne suke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da karɓo matan ciba guda 21 a hannun boko haram ɗin daya daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan ita ce shararriyar 'yar siyasar nan hajiya najatu muhammad wacce ta tattauna da abokin aikinmu sahabo imamu aliyu a yau muka wayi gari da labarin cewa an saki 'yan matan cibok 21 a mm. tattauna da gwamnati ta yi da masu shiga tsakanin da sauransu mene ra'ayinki game da wannan sakin eh to alhamdulillah sai mai wa Allah godiya daman abin da isa ba a sako su ba da an yi abin da ya kamata tuntun ina ga da bai kamata a ce sun kawo iwaraka ba muna to ai da cewa suka yi ba za ma su magana da 'yan boko haram din ba suwa wannan gwamnati gwamnati eh ta fito da farko sannan daga baya kuma ta zo ta ce ita eh, ta miƙa wa majalisar ɗinkin duniya united abin da take cewa ba tana so ta san suwaye ne tabbatun wakilai saboda a eh. baya na je an damfari gwamnatoci da suka wuce ana ta karɓan kuɗaɗe da sunan neman sakin a saki ƴan matan wataƙila. eh to sun yi wannan din amma dai mu abin da kawai zamu ce alhamdulillahi kuma ya kamata waɗanda suka taimaka aka sako yaran waɗanda suka yi wato Ah, shiga suka shiga tsakani ko suka yan tsakanin mu ne musu godiya hmm. alhamdulillah kuma ya kamata a ci gaba da yi Hajiya Najatu abin da ake taɗi daga kafafen yada labarai na sada zumunta da gidajen rediyo da jaridu da sauransu babu kaman hira da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta da a takwarar aikinmu da zamu ce a wata ƙasa daban inda ta yi korafi game da ci gaban wato aikace-aikacen wannan gwamnati da waɗanda suke tafiyar da wannan gwamnati hmm. ban sani ba ko kin saurari wannan hiran menene ra'ayin game da abin da take cewa daidai a cewa waɗanda suka bauta jam'iyya ba su suke mulkin Najeriya ba. Ito eh, shi Janar Muhammadu Buhari ma yanzu ba shi yake mulkin Najeriya ba ne magana ta gaskiya. Duk abin da Aisha Buhari ta faɗa gaskiya ta faɗa. General Muhammadu Buhari mutane ɗaruruwa sun mutu saboda ya mulkin nan hmm. ya, gwada sau hudu mulkin nan amma ya tuna da ɗaruruwan ma mutanen da suka mutu saboda shi ya tuna da an kassara mutane da yawa saboda shi kuma a duk duniya in ka kalle shi a addinance ko kuma ka kalle shi a yanda rayuwar ɗan adam take kata nan Amerika. waɗanda ƙasashen da suka ci gaba da harkar gwamnati da harkar siyasa ba a taɓa yi a rayuwar ɗan adam inda za a ce waɗanda suka je aka yi gwagwarmaya da su aka sa gwamnati aka kafa gwamnati ka ce ka rabu da su ka manta da su magana da Aisha ta faɗa gaskiya ne. Eh, amma hajiya a nan Amurka ba waɗanda suke bautar jam'iyya ba sa yi don suna jiran mukamin gwamnati. A'a, faɗa maka. Eh. ba gwamnatin da hatta america nan eh. Misali, bari ba baka eh, na su obama eh. lokacin da su obama suka yi gwagwarmaya ai na san ko da su clinton sun yi ta gwagwarmaya bai ɗebo mutane daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya ya saka su a cikin harkar mulki ba ya danganta da inda aka saka Eh, amma alal misali ai kin ga in ta hamayya ce ai Hillary Clinton ba ta tare da shi. A'a ba ta tare da shi amma ai Democrat ce. Eh, Democrat ce. Kuma da ta zo ta faɗi da eh. ta zo ta ci kamar yanzu abin da shi wannan yake mata eh, wannan wanda ta kayar a primary election eh, ah, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Eh. Yanzu ba shi yake fita yake mata campaign ba? Eh. Ba da shi ake gwagwarmaya ba ke Eh. To amma kar ki mamaki a gama wannan ba ki ga Bernie Sanders ya karɓi mukami ba. Ba Bernie Sanders nake maka ba, magana eh. nake maka na cewar eh. duk duniya wanda aka yi gwagwarmaya da su in ba a ba su mukami ba ana basu kwangila a hajiya ba a basu um, mukami ba tilas bane zan baki misali wanda shugaban jam'iyyar democrat a nan amurka lok howard dean wanda shi reni jam'iyya obama ya kome gama ko allura ba su bashi ba Maganar gina ƙasa ake ba maganar kowa ya samu mukami ba very good maganar gina ƙasa ake da wa zaka gina ƙasa? da ƴan ƙasa eh da ƴan ƙasa zaka gina amma in ma zaka ɗauko wanda ba a yi gwagwarmaya da shi ba ya kamata ka ɗau ba kawai ka cankal ka ɗauki mulki ka ba ɗan uwanka dan yana ɗan uwanka ba hajiya wane ne a gwamnatin Buhari mamman daura bai da mukami ai bai da mukami amma kai ka sani Najeriya kowa ya sani yau ba abin da zaka nema a ƙasar mu ka je gurin Janar Muhammadu Buhari sai dai ka je gurin mamman daura kuma chief of staff din nan da muke da shi shi abba kyari yaron mamman daura ne mamman daura ne ya dora shi a gurin nan kuma abba kyari yau buhari zai ce ai abu ya ce ba za a yi ba ba, ba ma za ka je neman abu gurin Buhari ba komai a ofis ɗin Abba Kyari yake minista ba ka da ikon ka ce za ka je ka ga shugaban ƙasa sai dai ka bi ta chief of staff sai chief of staff ya hajiya na atu ko a nan Amurka ba ka ganin Obama sai ka ga chief of staff eto eh abu America ka ce America yana da cikakken iko shi yake ikon ba dan wansa ya dauko yake ikon ƙasa ba mai ba mu nono kuma Jalla sanyo da aiki malam sahabo da bakwarka. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma sai a kimtsa a ji shirin lafiya uwar jiki wadda Jummai Ali za ta gabatar. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta? Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen habu bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar daura to ya yi tambayoyi da 'yan dama ta farko ya ce wai shin sabro yana rage jinin mutum ban san ko ka fahimci me saburo ba abin me su fahimci abin da ke da saburo ba <laughs> to ni ma ban gane ba to to malam ina fatan malam habu bala mai wanki da guga a can tsohuwar kasuwar daura idan kana kusa daga ni har likita ba mu san menene saburo ba eh, ko kuma sobaro da yake nufi to tun bari dai mu muna fatan dai zai sake rubutowa eh, muna fata dai kira mu yawwa to da ka san na ce maka yayi tambayoyi da yan dama eh, eh, to tambayarsa ta biyu yace wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba Shin ba wata matsala a idanun nasu? To wannan kin san yawanci abinda mutane ke irin wannan ba da yawa. Abin mutane ke yi yawanci ba su iya ganin rubutun ne duniya kan kanana. to su waɗannan tabaro ɗin sukan ƙara girman rubutun ne amma bai kamata mutum rinka amfani da su kowane lokaci yana tafiya ko yana aiki ba in dai mutum bai gani sosai ga baki ɗaya to ya kamata ya je wani likita a gwada shi <laughs> to likita ka ce ba matsala sosai <laughs> gara ka fito mana ɓaro-ɓaro mu gane Eh, in dai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata ji wani likita a dubi sa domin akwai wani abu da ke faruwa shi wannan kwayan idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum to wani lokaci akwai wadansu da ba su iya sa yadda za ka iya ganin abu sosai a takaice dai likita ba ka wani irin glass zai sa ka rinka gani eh, sosai eh to bari a fito masu baro a eh. takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai glashin ba gare ya je gun eh, likita eh gare ya je likita wannan ya fi amfani gaskiya ne yawa <laughs> <laughs> to malamin ya zake wata tambaya ya ce wai yana gani wai ranar da idan an haifi yaro ranar da za a mishi suna sai ya ga wanzamai suna suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai yi amansa Shin hakan gaskiya ne? A ba gaskiya ba ne hajiya. Da farko ma. Yawanci bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba. Akwai ɗansu yara waɗanda kamar irin su belibel muke kiran su ko me da ake eh, kiran ko hakkin wuya eh da hakkin wuya da sauransu in ba dai suna da wani lalura ba yawanci a nan kasashen likitoci ma sai kada a taɓi komai na yaro a bar shi yadda Allah ya kawo shi duniya Yawwa. Eh, in dai wani abu ne ya faru bayan da ya so ma girma a kudin yara wanda aka haife su akwai wani laluran da suke samu. To wannan ya faru dole a je wani likita a duba amma in ba wani lalura a kyale su yadda Allah ya yi su. A to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma a yi eh, kuskure. Maimakon a yi gyara sai a yi ɓanna. Yawwa. Ya eh, saboda haka bai kamata a irin waɗannan ba wannan abu al'adarmu ne da ya kamata mu daina hajiya. to sannan kuma ina ganin yayi maganan al'adar nan da wasu suke ma 'ya'yansu kaciya tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace to wannan na gaban mace din shi ma bai kamata a yi mace komai ba kaciya kenan wannan ba shi da amfani wannan yana kawo ɗansu irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa hajiya zai su yoyi waɗansu ma zai tafi yadda suka zai mahaifansu da sauransu hajiya saboda haka bai kamata a yi wannan ba. Ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba? Eh wannan su ya ta ɗiga kowane lokaci to wannan ba shi da amfani. Ka san wai yace wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wayan ta girma zai hana ta saduwa da mijinta. A wannan duk ƙarya ne hajiya. To Allah ya kyauta. <laughs> Wannan ba gaskiya ba ne hajiya. To Yau dai ina jin kusan filin tambayar shi za mu ansa tambayoyin nashi suna da yawa. Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon kanjamau da kuturta ana iya gadin su. Ciwon kanjamau. Eh. Eh, ana iya ana iya samun in dai ka aure mutum ya aure in ɗaya daga cikin suka yi aure din yana da shi mutum na iya kamuwa da shi. Kanjamau kenan. Asma fa. Asma na azma shi wannan waɗansu yara in dai akwai yan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu amma yawancin su soma girma yakan rabu da su to kuturta kuma fa kuturta wannan shi wani kwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa to wannan shi ma yanzu kisan domin yadda magungunan kewa ai yanzu ba shi ma da yawa wannan ba a gadon shi haka to eh. a saboda haka shi kanjamau din ma ba gado ake ba sai dai idan wani idan abokin miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba ɗaya. Eh zai iya ba ɗaya eh. To baya ga haka ko kuma an ɗora mutum jini ko? Eh ko an ɗora mutum jini ko kuma irin mutane masu mugun halayen da suke makansa alluran eh, ƙwayoyin mugayen ƙwayoyin nan da ake allura da su. To to Allah ya eh, kyauta. To ana iya kamuwa da ta wannan. To ina fatan Malam Bala Malam Habu Bala yana kusa domin tambayar shi ta farkon nan ba mu gane ba. Muna fatan zai sake rubutowa kila in ya bayyana mana ainihin meye kila za ka gane ko kuma ni zan gane. Eh, in ya bayyana mana zan insha Allah za mu gane hajiya. To likita sai kuma wasikar Muhammadu Maraya Silabus ne? To. To. <laughs> Unguwan Tibi a can akwatin gidan waya ashirin lafiya jihar nasarawa to ya rubuta wasiƙar ta daɗe da yake kasan mukan yi ƙoƙarin yin adalci wasiƙar da muka fara samu ita za mu karanta eh, to ya rubuto wasiƙa ya ce wai don allah ka taimake shi yana fama da ciwon baya ya yi shekaru goma sha biyar yana mishi zogi yana kuma murɗa masa ciki baya jin daɗi shi yasa ya rubuto wannan wasiƙan ko za ka faɗa mishi maganin da zai iya amfani da shi to da yake wasiƙa ta ɗan jima kafin mu zo kanta in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru goma sha biyar kenan ya fi goma sha to to likita wacce ansa za ka ba malam muhammadu ansa na farko kin san dai ba faɗan magunguna da za a yi amfani da su kowane irin ciwo ne ba mu yi haka don ka a mutum barna eh don ba mu tabbatar ta rediyo bayan da za mu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi don waɗansu ciwowukan suna da alaka da juna. Eh. saboda haka ba mu da magato malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murɗewa to akwai ciwo ciwowuka da suke faruwa yanda za ga mutum ko yana da ciwon koda ah, wani lokaci za ga mutum na ciwon koda ko wurin mafitsara to wani lokaci zai sa zai kawo mutum ciwon baya. to. Eh waɗannan suna faruwa haka. wato eh. shi yasa yake jin zoge kuma cikin shi ta murdawa eh wani lokacin ya murda kuma duk akwai inda suke domin waɗansu akwai irin jijiyoyin da ake kira na suka har haɗu wani lokaci saboda haka in dai ciki na zuƙiya ko ne suma zuƙiya na ciwon ja to akwai wani abu da kuma ke faruwa a saboda haka kamata a je wani likita a gwada shi sosai akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan idan ya je haka zai yi bayani eh je kurin kowane wani likita ne za a dube shi in dai abin ya tsanani akwai likitoci wanda suka gwanance akan wurin wadda dan adam mafi tsara sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma eh, in dai kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma dai wannan tsugan cikin kawai haka ne don kawai ya faru ne kawai ba ba wanda da wani alaka da ciwon bayar to za a su magunguna da za a iya bashi a su irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon baya To Allah. inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara inda kana ciwon baya kada ka rinka kwanta a kan katifa mai taushi. Eh to amma lokaci ka kwanta a ƙasa. Eh to amma likita tun da ka ce tana yiwa alamun wata cuta ne gare dai ya je a duba eh, shi. gare je shi wannan ya fi amfani ka. da kila an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon bayan. Eh zai iya rabuwa ciwon ba gaskiya ne hajiya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Malam Sagir Tanko a can unguwar wadata karamin hukumar takum ta jihar Daraba Najeriya. To. Ya ce waɗanne alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gyamban ciki? To abin da alamomin na farko wani cikin cikinka na ciwo sosai to wani lokaci kuma a waɗansu alamar wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa amma da ka dan da ka dan soma jima sai rinka ciwon ya so mu kamuwa waɗansu ma suna amai kuma waɗansu ma an yi tsanani za a kai bayan gida sai zama baki kirin subhana eh to wannan kana wannan dole kai sauri ka je wani likita abin don shi gyambo wani lokaci kan soma jini a ciki to dan ya ma ce wai jin yunwa akai-akai shi ma alama ne eh inda ka ci abinci ka dan kowane lokaci da ka so yunwa kana jin cinkin na na maka ciwo sosai a'a eh, ce ba eh, ciwo ciwon ciki bai ce jin yunwa a jin yunwa ba alama ba jin yunwa ai kowane lokaci mutum na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba a ya ce akai akai eh akai akai inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to to shine alama amma eh, idan eh. idan jin yunwa haka ne ba wata alamar eh, gyamban ciki idan jin yunwa ne kawai haka wannan ba alamar ciwon ciwon gyamban ciki ba ne to ana da iya warkar da gyamban ciki kwata kwata ko eh ana iya warkar da ciwon gyamban ciki kwata kwata kwata ga kin san abin da muke ba mutane shawara in mutum ya je wani likita ya tabbatar an ba shi magani kaman guda iri uku wannan aka ba shi magani ɗaya yawanci bai warkar da shi iri uku din nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani kenan domin shi ce ciwon gyamban ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon ciki akwai gyamban ciki din akwai wani kuma wanda za a rage karfin shi wani ruwa da ke zuba a cikin cikin dan adam da ake cewa an gyara su kafin ka warke to idan kuma mutum ya ya aka bashi magunguna ne ya warke waɗanne abubuwa zai yi kiyaye don kai ya sake kamuwa da ciwon to abin da ya kamata mutum ya in dai mutum na ya warke in za ka ci abinci kada ka rinka cika cikin ka tatil tatil haka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu mai hoji da ke To a gaida Hajiya Jumai Ali da Dr. Ladan. To jama'a sai dai kuma a muna aikin gafara ba za mu iya kawo labarai a takaice ba saboda karancin lokaci. To duka-duka dai inda muka zo da shirin namu na wannan safiya ƙarshe kenan. wato wannan shirye-shirye sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka sai kuma lokacin hantsi kenan karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu dauki da wasu sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da za mu kawo muku kuma mu karanto wasu sakonninku to kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan dr garba shehu matazu da alhaji tijjani yusuf murnan shirin da suke yi na aurar da 'ya'yansu sha'abu tijjani da dr surayya matazu wanda za a yi a ranar asabar gobe kenan karfe ɗaya da rana a masallacin annur da ke wuse 2 a birnin abuja allah ya bada zaman lafiya ga ma'auratan amin sun amin yanzu kuma a madadin kowa da kowa na sashen hausa na murya amurka musamman aliyu mustapha sakwato da mai bada shiri solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci baba ya kuma keri nake sallama da ku a huta lafiya